Kaɗan daga cikin ƙungiyoyin sun haɗa da Borno Coalition for Democracy da Bauchi Coalition for Improvement of Public Expenditure da North East Youth Initiative Forum da Society and Future Gombe da kuma ƙungiyar Sitad mai shalkwata a nan Kano. A wani taron manema labarai a nan Kano ga mayar kungiyoyin sun yaba da yunkurin Majalisar Dattawan Najeriya game da wannan batu. Ta rashawa da kuma karkatar da akalar kudaden tallafawa 'yan gudun hijira da sake gina yankin arewa maso gabashin kasar. Amma sun buƙaci hukumomin EFCC da ICCC su kaddamar da bincike game da wannan zargi. Kamar Kabiru Sa'idu Dakata shine kakakin ga mayar kungiyoyin. Kamar yadda kowa ya sani kasan cewa Majalisar Dattawa ta binciko wani zargi da take a washi babban sakataren gwamnatin tarayya bisa yadda ya jagoranci aiwatar da wasu ayyuka a yankin arewa maso gabas sannan kuma abu na biyu shine har an yi zargin cewa an ba da waɗannan kwangiloli ne da abokanan shi da kuma 'yan uwan shi sannan har ana zargin cewa an fitar da kuɗaɗe a ranar da ma ba a aiki a wannan abu ya ba wa mutane mamaki sosai ganin cewa waɗannan abubuwa suna faruwa a wannan gwamnati da take ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa so na farko mun yaba wa ita majalisar dattawa na yadda ta yi yunƙuri har ta binciko wannan abu kuma ta kafa kwamiti ya bincika so amma mu mun san cewa a alhakin bincikar zarge-zargen cin hanci da rashawa akwai hukumomi na musamman da suke wannan shine aikinsu saboda haka muna kira da waɗannan hukumomi na efcc da icpc da su shiga su masu bincika waɗannan abubuwa kuma su gaya wa 'yan najeriya sakamakon bincikensu ta haka ne za su tabbatar wa da 'yan najeriya cewa zargin da ake musu na cewa yaƙi da suke da cin hanci da rashawa ba wai suna ɗaukan wani ɓangare ba ne suna barin wani ɓangare sai dai kwamar kabiru dakata ya ce muddin hukumomin biyu suka yi birza wannan kira kwatankwacin yadda suka yi game da zargi akan babban hafsan mayakan najeriya janar yusuf buratai babu shakka kungiyoyin ba za su naɗe hannunsu ba to idan gwamnati ta yi haka abu biyu ne zai biyo baya na farko ta ba wa 'yan najeriya kofa su ci gaba da zargin cewar wannan yaki da ake da cin hanci da rashawa wasu tsirarin mutane ake, nema ba a taɓa wayanda suke shafafu da mai wannan zargi zai ci gaba kuma zai tashi daga zargi ya koma gaskiya na biyu mu a matsayinmu na ƙungiyoyin fararen hula musamman da muke ƙoƙarin tabbatar da kyakkyawan shugabanci za mu ci gaba da tattaunawa a junanmu da kuma sauran masu ruwa da tsaki irin 'yan jarida da ƙungiyoyin ƙwararru da sauransu mu ga cewa ya za a tabbatar da cewa ita wannan gwamnati an saisaita mata saunta domin ko da yaushe kar manta ba fa gwamnati ake ta soja ba gwamnati ce ake ta demokaradiyya ta al'umma to babu wani mutum da zai tunanin cewar zai murkushe demokaradiyya ko kuma sauran yan gwagwarmaya da yan jaridu da sauran masu ruwa da tsaki a zuba mishi ido wannan ba zai yi ba dole za yi wani abu Tuni dai majalisar dattawa ta kafa wani kwamitin bincike game da wannan batu karkashin kulawar sanata Shehu Sani daga jihar Kaduna. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.